nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Laraba da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirye-shiryen inda a farko za mu fara da labarin duniya sannan mu kawo muku shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a yanzu za ku gyara zama domin farawa da sauraron labarun duniya. labarun duniya mai karantawa sanusuwanti da farko muhimman kanunsu jagoran jin jihalin musulunci na iran ya bayyana cewa amurka na ƙoƙarin rama gazawarta a kan ƙasar iran atisayen soji na manzan allah mai girma na goma sha tara yana ci gaba da gudana da jan hankali a matsayin matakin shirin mayar da martani mai girma kan duk wata barazana na makiya da iran ke fuskanta wani babban kalubale zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump ya sake yin barazana ga gaza a wani sabon salo na daban yanzu kuma ga cikakkun labarun duniyan nan jagoran junjo halin musulunci na iran ya bayyana cewa amurka na kokarin ganin ta rama gazawarta a kan iran a martanin da jagoran junjo halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna iyamir kan masu tambaya dangane da dalilin da ya sanya amurka ke tattaunawa da kasashe dangane da dalilin da ya sanya iran take tattaunawa da ƙasashen yammacin turai kuma tana da alaƙa da su yayin da ba ta son gudanar da zaman tattaunawa da amurka jagoran jinjo hali musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i ya jaddada cewa amurka ta mallaki iran amma an kore ta daga cikinta don haka ba za ta yi watsi da ita ba cikin sauki yana mai nuni da cewa amurka ta gaza ta gaza a iran kuma tana neman ɗaukan fansa kan dalilan wannan gazawarta a yayin ganawarsa da dubun al'ummar birnin kom a yau laraba a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan zagayowar junjiyo halin musulunci na ranar 19 wanda ya daidai da ranar tara ga watan disamban shekara ta 1978 jagoran junjiyo halin musulunci na iran said ali hamna'i ya yi nuni da cewa a wancan lokaci iran tana ƙarƙashin mulkin zaman zamanin sarakunan fahalabi da ta kasance katanga ce da take kare manufofi da maslahan amurka kuma daga, daga tsakiyar wannan katanga ce wannan juyin johali ya kuno kai saboda kurakuran amurka da ta aikata lamarin da ya rusa lissafin ta tare da koranta da yin watsi da ita jagoran jin johal na musulunci ya jaddada cewa amurkawa sun tabka kurakurai da dama a lissafin da suka yi kan kasar iran tsawon shekaru da dama kasar iran ta saki 'yar jaridar italiya da aka yi tsare da ita saboda keta wasu dokokin kasar iran ofishin firaministan kasar italiya ya sanar da ya sanar a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau cewa mahukuntan iran sun saki cecilia sala yar jaridar yar jarida yar kasar italiya nan da ake tsare da ita a kasar iran bisa zargin keta dokokin kasar inda ta tabbatar da cewa sala tana da tana kan hanyar ta komawa italiya a sanarwar ta ce mahukuntan iran sun saki madam sala daga gidan yari ne bayan tattaunawa mai tsanani da ta diflomasiya kuma jirgin da yake dauke da ita ya bar birnin tehran ya nufi italiya a cikin wani sakon totar a shafin dandalin x prime minister italiya georgia meloni ya rubuta cewa jirgin da ya ɗauko cecilia sala daga birnin tehran domin dawo da ita gida mahaifarta ya tashi kuma yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa italiya an kama madan cecilia salah ce a ranar 19 ga watan disamban shekara ta 2024 da ta gabata bisa zargin keta dokokin jamhuriyar musulunci ta iran atisayen soji na iran na mitaken manzan Allah mai girma na goma sha tara yana ci gaba da gudana da jan hankali a matsayin matakin shirin mayar da martani mai girma kan duk wata barazanar makiya an fara kaddamar da atisayen soji mai girma a kasar iran ne mai taken manzan Allah mai girma karo na goma sha tara da ya haɗa sojojin iran da dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar. da ya samu halartar bangarori daban-daban na rundunar kasan na musamman da nufin kare shiri da kuma haɗin kai wajen tunƙarar duwar matakin wuce gona da iri da ƙasar ta iran za ta iya fuskanta daga makiya an fara atisayen mataki na farko na haɗin gwiwar tsaron sararin samaniya a kewayen cibiyar makamashin nukiliyar iran da ke cibiyar natanz a daidai lokacin da sassan dakarun kare juyin halin musulunci na sama suka gudanar da cikakken tsaro ga cibiyar masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran a wani babban kalubale zababben shugaban kasar amurka donald trump ya sake yin barazana ga gaza da wani sabon salo a karo na biyu a cikin 'yan kwanakin nan zababben shugaban amurka donald trump ya yi barazanar mayar da yankin zirin gaza jahannama ga falasinawa a wani yanayin barazanarsa mai cike da haɗari na ci gaba da nuna makauniyar goyon baya ga gwamnatin yahudawan sahiniya yar da kuma rashin la'akari da wahalar da ɗan adam ke fuskanta a yankin. falasinawa a gaza sun tabbatar da tsayin daka na tarihi wajen tunkarar 'yan mamaya yayin da ake ci gaba da gwagwarmaya daga wannan al'umma zuwa al'umma da ke bi mata don samar da abin koyi na azama da dagewa kan maido da haƙƙi da 'yantar da ƙasarsu daga mamayar 'yan sahiyoniya da suka kwace yankunansu da ƙarfi tsohon shugaban amurka donald trump ko kuma zababben shugaban amurka donald trump ya sabunta amincinsa ga gwamnatin 'yan mamaya a lokacin da yake magana a baya-bayan nan inda ya ce shi ne babban abokin yahudawan sahiyoniya na har abada bayanan da manazarta suka bayyana a matsayin wauta karara tare da bayyana cewa shugaban amurka ko kuma shugabannin amurka suna nuna makauniyar soyayya da goyon baya maras iyaka ga laifukan 'yan mamaya jami'an tsaron pakistan sun kashe 'yan kungiyar taliban na pakistan guda goma sha tara gwamnatin kasar pakistan ta sanar da cewa sojojin kasar sun samu nasarar halaka mayakan kungiyar taliban na pakistan guda goma sha tara kamar yadda kamfanin dillancin labaran saha ya nakalto daga majiyar gwamnatin kasar ta pakistan majiyar gwamnatin ta bayyana cewa sojojin pakistan sun kai samame ne a ganayen garin peshawar inda suka kashe mayakan kungiyar taliban na pakistan har guda goma sha tara a wasu samame guda biyu kamar yadda labarin ya kara da cewa gwamnatin pakistan ma ta yi rashin sojojinta guda uku a yayin fafatawa da aka yi da 'yan ƙungiyar ta taliban majiyar gwamnatin pakistan ta kara da cewa ƙungiyar taliban ta pakistan ta kulle yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakaninta da gwamnatin ƙasar tun a watan mayun shekara ta 2022 amma zuwa watan disamba ne na wancan shekaran 'yan kungiyar ta taliban su kai watsi da yarjejeniyar kuma suka koma fafatawa da jami'an tsaron kasar ƙarshen labarun duniya kenan To bayan da ku gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san Afirka a yau da kuma shirin don masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. To sharhin namu a yau zai mai da hankali ne kan ziyarar da shugaban kasar Iran ke shirin kaiwa kasar Rasha inda ake sa ran za su sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsawon shekaru tsakanin kasashen biyu. Iran dai da kasar Rasha za su sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa a tsakiyar watan Janairu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya bayyana cewa shugabannin kasashen Iran da kuma na Rasha za su rattaba hannu kan wata cikakkiyar yarjejeniya ta haɗin gwiwa ta dogon lokaci a birnin Moscow a tsakiyar watan Janairu da yake magana ga manema labarai a taron manema labarai na mako-mako a birnin tehran bagai ya ce yarjejeniyar tana da bangarori da dama ya karar cewa wani muhimmin bangare na yarjejeniyar ya hada da kasuwanci tattalin arziki makamashi da kuma bangaren muhalli da kuma batutuwan da suka shafi tsaro yayin da yake ishara da shawarwarin da kasashen biyu suka yi kan yarjejeniyar lokaci daban-daban a baya bagai ya da bukatar sabunta yarjejeniyar domin kara karfafa alakar tehran da kuma moscow kasashen da nan da rasha a matsayin su na ƙawaye na kut da kut da a tsawon shekaru sun ƙara zurfafa dangantakar su a fannoni daban-daban duk da cewa kasashen yamma sun kakaba musu takunkumai masu tsanani jakadan kasar iran a birnin moscow ya bayyana cewa shugaba masu pezeshkian zai kai ziyara kasar rasha domin rattaba hannu kan yarjejeniyar manyan tsare-tsare da ke a tsakanin kasashen biyu da yake magana a wani taro da ɗalibai na iran a birnin st petersburg kazem jalali ya ce jamhuriyar musulunci da rasha a shirye suke su sanya hannu kan yarjejeniyar shugaban iran zai tafi rasha a ranar 17 ga watan janairu nan kuma yayin ziyarar pezeshkian da takwaransa na rasha vladimir putin za su sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu in shishi a shekara ta 2001 ne tahiran da kuma moscow suka rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta dogon lokaci da ta shafi hulɗa da haɗin gwiwa yanzu ɓangarorin biyu suna yin shiri na ƙarshe domin daddale yarjejeniyar ta haɗin gwiwa wacce za ta iya tantance alaƙar da ke su a dukkan fannoni na shekaru ashirin masu zuwa har ila yau a nasa jawabin wakilin na iran a bayanin nasa ya bayyana cewa akwai mahimman ayyukan tattalin arziki suka hada da hanyar zirga-zirgar jirgin ruwa ta ƙasa da ƙasa daga arewa da kudu da kuma aikin mika iskar gas na kasar rasha zuwa iran jalali ya ci gaba da cewa kasancewar 'yan kasuwa da kamfanoni masu zaman kansu na iran a kasar rasha zai maka wajen bunƙasa dangantakar tattalin arziki a halin da ake ciki kuma ya yi ishara da al'adu tsakanin iran da rasha da kuma dangantakar da ke tsakaninsu iran da rasha dukkaninsu suna fuskantar takunkumin da kasashen yamma suka kakaba musu ba bisa ka'ida ba a cikin shekarun da suka gabata sun zurfafa haɗin gwiwar su a fannoni daban-daban a baya-bayan nan ne mataimakin firaministan kasar rasha vitali savaliyev da alexei overchuk suka ziyarci Tahiran, inda suka gana da shugaban kasar pezeshkian da mataimakin shugaban kasar na farko muhammad reza aref da ministan kula da hanyoyi da rai birane farzade Sadik. yanzu manyan biranen biyu suna yin shiri na karshe don cikar yarjejeniyar haɗin gwiwar wacce ta tantance alakar da ke tsakaninsu a dukkan fannoni na shekaru ashirin masu zuwa mataimakin ministan harkokin wajen kasar rasha ya ce yarjejeniyar da aka kulla mai zurfi tsakanin kasarsa da iran za ta hada da haɗin gwiwa a ɓangaren tsaro da yake magana da kamfanin lancin labarai na tas na kasar rasha andrei rudenko ya ce ba zai bayyana cikakkun bayanai kan yarjejeniyar da ake sa ran kullawa a nan gaba ba zan iya cewa dai za su shibanci kusan dukkanin bangarori na yau da kullum na haɗin gwiwa tsakanin rasha da iran game da tsaro in shi shi har ila yau a nasa jawabin wakilin na iran ya bayyana mahimmancin ayyukan tattalin arziki da suka hada da hanyar zirga-zirgar jiragen ruwa ta kasa da kasa daga arewa da kudu da kuma aikin mik iskar gas na kasar rasha zuwa iran a ɗaya ɓangaren kuma batun siriya na kan gaba a ajandar ziyarar da firaministan iraki zai kawo tehran kakakin ya ce firaministan iraki muhammad shi'a al-sudani yana shirin kawo ziyara tehran bisa gayyatar da shugaban kasar iran din masu rufe zashikiyan ya yi masa bisa hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu ministan ya ƙara da cewa firaministan ƙasar iraki da shugaban ƙasar iran za su tattauna kan hanyoyin inganta hulɗar da ke tsakaninsu a fannoni daban-daban da kuma aiwatar da yarjejeniyoyin da ƙasashen biyu suka kulla a baya bagayi ya bayyana cewa abubuwan da ke faruwa a yankin musamman a siriya tabbas za su kasance cikin batutuwan da za a tattaunawa idan aka yi la'akari da mahimmancinsu ya kamata dukkan kasashen yankin su mutunta shawarar mutanen siriya magai ya tabbatar da matsayin iran karara kan sabbin abubuwan da ke faruwa a kasar siriya bayan faduwar tsohon shugaban kasar bashar al-assad ya kuma ce tahiran na jaddada cewa tana mutunta shawarar al'ummar siriya ya kuma jaddada cewa kamata yi dukkan kasashen yankin su mutunta shawarar da al'ummar kasar siriya suka ɗauka kakakin ya ce tabbatar da amincin siriya da yankin yana da mahimmanci ga iran da ma yankin baki ɗaya mun bayyana damuwa game da hakan dole ne siriya ta iya yanke shawara game da makomarta ba tare da tsohon baki na yanki ko na ƙasa da kasa ba kamar da ministan harkokin wajen iran abbas rakci ya sanar kwanciyar hankali zaman lafiya da hana duk wani hargitsi a siriya za su kasance masu amfani ga iran da ma yankin baki daya a wani bangare da yake amsa tambaya kan yiwuwar yin shawarwari tsakanin iran da amurka ba ga iya ce tehran ba ta taba fita daga teburin tattaunawa ba kuma a koda yaushe tana fifita hakan ya kara da cewa iran a take ta yin shawarwari don ɗage mata takunkumi da kawar da damuwar da ɓangarorin ke da game da shirin nukiliyar ta da ake ta takaddama a kai ya kuma jaddada cewa wannan ita ce tsayayyar matsayar iran ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, takwas ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 383 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato takwas ga watan Janairu na shekara ta 1642 Galileo galile wani masanin ilimin taurari ɗan ƙasar Italiya ya rasu yana da shekara saba'in 78 a duniya. Galileo ya ɗauki shekaru goma sha tara na farko na rayuwarsa yana koyon ilimin adabi sannan kuma ya yi amfani da gilashin lens na Ibn Haisam wanda shine kikiro tun daga farko sannan ya samar da wani babban tabarau na hangen nesa inda ya hango sararin samaniya da kuma ya gane cewa wata tsari wanda ake tsara a cikin sararin samaniya wanda yake tafiya a bisa ɗabi'a ya tabbatar da cewa wata yana dunkule ne sannan kuma rana tana tsaye a wuri guda kuma duniya wato ƙasa tana zagaye rana ne wannan ilimin na abu raihanal ne wanda shine masani musulmi na farko na ilimin taurari musulmi da ya gano haka shine kuma aka gano bayan ɗaruruwan shekaru tare da tabbatar da shi amma hakan ya fusata malaman kiristoci na lokacinsa wanda kuma sa gurfanar da shi a gaban kotu tare da tilasta masa ya kare ta kansa masu saurari ko kun san cewa shekaru 93 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan janairun shekara ta 1932 abdulaziz bin sa'ud ya zama sarkin kasar saudiya tare da taimakon turawan ingila kafin wannan lokaci dai ya kasance a cikin shugabannin kabilun larabawa a yankin najad a cikin karni na goma sha tara da kuma karni na ashirin miladiya ya yaƙi sojojin daular usmaniya waɗanda suke iko da yankin hijaz a wancan lokaci amma shekara ta alif uku ya kwace wani sashe na yankin hijaz sannan kuma bayan faduwar dalar usmaniya a ƙarshen yakin duniya na biyu turawan ingila sun taimaka masa ya yaƙi sharifu makka sannan kuma a wannan lokaci sharifu makka wanda aka fi sani da hussein bin ali alhashimi da ƙarshe ya ƙwaci iko da yankin hijaz gaba ɗaya kuma korar sharif makka da haka kuma ya haɗa yankunan makka da madina bayan wata yarjejeniya da ya kulla da turawan ingila a garin jidda inda suka amince masa cewa ya zama shugaban yankin baki daya a shekara ta 1926 sannan kuma a rana irin ta yau a shekara ta 1932 turawan ingila suka amince da kafa masarautar ali sa'ud wadda suka nada abdulaziz ya zama sarki na wannan masarauta kuma suka sauya sunan kasar ta hijaz daga sunanta ita take tun lokacin lokacin manzon allah sallallahu zuwa sunan iyalan masarautar Sa'ud da kuma dangin su wato Saudiya. Ƙasar wadda Turawa suka kafa ta haɗa dukkanin yankunan Hijaz da kuma Najat da kuma sauran yankuna waɗanda suke gabashin jazirar Larabawa waɗanda Turawa suka taimaka ma Abdulaziz ya mamaye su. Bayan korar da suka yi wa dakarun dolar Usmaniya daga wannan lokaci ne kuma a shekara ta 1932 aka kafa a ƙasar Saudiya har inda take 'ya'yan Abdulaziz ne dai suke mulki da ƙasar. masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ali akbar hashimi rafsanjani ya rasu yana da shekaru 82 a duniya sakamakon bugun zuciya an san shi a matsayin ɗaya daga cikin jigajigan siyasar jamhuriyar musulunci ta iran an haifi ayatollah hashimi rafsanjani a ranar 24 ga watan agusta na shekara ta 1934 a ƙauyen rafsanjan a cikin dangi masu arziki a farkon shekarun 1940 ya tafi makarantar hausa wadda take birnin kom domin ya ci gaba da karatu sannan kuma ya shiga cikin masu yaƙi da gwamnatin fahlawiyawa tare da marigayi imam Khomeini. An san Hashimi Rafsanjani a lokuta daban-daban kafin nasarar jin juhalin musulunci a matsayin ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya wanda hakan ya sa aka ɗaure shi a lokuta daban-daban saboda gwagwarmayar da ya yi da gwamnatin fahlawiyawa 'yan kama karya. Amma bai watsi da manufofinsa ba, sannan kuma bai bar jagoranci na juyin juhalin musulunci da Imam Khomeini ke jagoranta ba. Bayan nasarar juyin juhalin Aitullah Hashimi Rafsanjani ya zama ministan harkokin cikin gida na riko sannan kuma ya zama shugaban majalisar shawarar musulunci na tsawon wa'adi da dama. Aitullah Hashimi Rafsanjani ya kasance mataimakin babban kwamandan sojojin kasar Iran na tsawon lokaci a zamanin yakin da aka kallafa wa kasar. An zaɓe shi a matsayin shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran ta hanyar ƙuri'ar jama'a a shekara ta 1989 kuma an sake zaɓen shi a karo na biyu a shekara ta 1993 inda ya rike mukamin shugaban bangaren zartarwa har zuwa shekara ta 1997. A shekarar 1997 bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci Aitullah sayyid Ali Khamenei Aitullah Hashimi Rafsanjani ya zama shugaban majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci, mukamin da yake rike da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsa, sannan kuma ya kasance a kowane lokaci a matsayin mamba na majalisar ƙwararru masu zaben jagora. Ya kuma rike mukamin shugaban majalisar daga shekara ta 2007 zuwa 2011. Allah ya yi wa Aitullah Hashimi Rafsanjani rasuwa a yammacin ranar Lahadi 8 ga watan Janairu na shekara ta 2016 sakamakon ciwon zuciya. sannan kuma ana kallon rafsan jani a matsayin ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmawa wajen kafa tsarin jamhuriyar musulunci a ƙasar iran sannan kuma ya taka muhimmin rawa a lokacin gwagwarmaya da sarakunan fahlawiyawa waɗanda suka yi mulkin kama karya tare da miƙa ƙasar kacokaf ga turawan yammacin duniya Afrika a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan batun kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasar Chadi da kuma Faransa. Za mu ji dalilan da suka sa hakan ta faru. da kuma waɗanda za su amfana da yin hakan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a hukumance ƙasar chadi ta sanar da kawo ƙarshen alaƙarta ta tsaro da ƙasar faransa a ranar 29 ga watan nuwamba na shekara ta 2024 da ta ƙare zaɓar wannan ranar yana da nashi muhimmanci saboda ya yi daidai da zagayowar lokacin samun 'yanci daga faransa wato rana 28 ga watan nuwamba na shekara ta 1958 kuma bayanin da mahukuntan ƙasar suka faɗa cewa suka yi matakin yana a matsayin kaiwa ne ga samun cikakken 'yanci ƙasar ta dai ta ɗauki wannan mataki ne bayan sa'o'i kaɗan daga ziyarar da ministan harkokin wajen faransa jean-noel barot a wannan ƙasa wacce tsohuwar ƙasar da ta yi mata mulkin mallaka ce ɗaukar wannan matakin da ƙasar ta cadi ta yi ya biyo da tambayoyi a kan yadda alaƙa ta da faranta za ta kasance a nan gaba idan muka yi dubi ga tarihin alaƙar ƙasashen biyu ƙasar chadi kamar yadda wani farfesa na jami'ar portsmouth ya bayyana tana a matsayin cibiyar ginshikin siyasar faransa a cikin yankin tsakiyar afirka kuma tare da cewa ta samu 'yanci tun a shekara ta 1960 sai dai duk da haka ta ci gaba da zama ɗamfare da tsohuwar ƙasar da ta yi mata mulkin mallaka ta fuskokin tsaro da soja ta hanyar wato jejjenoyin da suka kulla su. daga cikin waɗannan jejjenoyin da akwai waɗanda aka kulla a shekara ta 1960 da kuma ta 1961 da kuma ta 1967 sai wacce aka yi a shekara ta 2019 waɗannan yarjejeniyoyin dai sun baiwa paris fifiko daga ciki da akwai haƙƙin yin amfani da cibiyoyin soja da take da su a kusa da babban birnin kasar injamina hakanan baiwa faransan haƙƙin yin shawagi da jiragen ta yaƙi a sararin samaniyar wannan ƙasa a madadin haka ita ko faransan za ta rika baiwa sojojin chad horo da kuma wasu makamai za ta basu za kuma ta rika aikewa da masu bayar da shawara ta fuskar soja da bayar da taimako na kayan aiki idan har ƙasar ta fuskanci wata barazana daga waje hakanan kuma taimakawa wajen tabbatar da tsaro a cikin gida sai dai kuma waɗannan yajinoyin sun zama wata ƙafa ce a gaban faransa domin shiga da tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan ƙasa wato chadi a wani rahoto na shafin watsa labaru na african argument an bayyana cewa chadi ƙasar da faransa ta fi tsoma baki a harkokin cikin gidanta ce idan a kwatanta da sauran ƙasashen afirka faransa tana shiga da sojojinta hatta a cikin rikice-rikice na cikin gida a ƙasar ta chadi ta kuma taimaka mata wani lokaci in tana rikici da ƙasashe makwabta ga misali a lokacin da tsohon shugaban ƙasar chadi idris deby ya fuskanci tawaye a cikin gida sojojin faransa sun shiga cikin batun domin kare shi wannan ya faru a tsakanin shekara ta 1990 da 2021 a tsakanin shekara ta 2006 zuwa ta 2008 kuwa da aka yi 'yan tawaye masu tsanani faransa ta rika baiwa gwamnatin ƙasar ta chadi bayanai na sirri da ta tattara a shekara ta 2019 kuwa jiragen yakin faransa sun rika kai hare-hare akan 'yan tawaye ta kuma taka rawa wajen murkushe su idan za a iya tunawa a lokacin da chadi ta yaƙi da ƙasar libya ƙasar faransa ta taka rawa wajen taimakawa chadin wanda haka ya yi sanadiyar murƙushe sojojin ƙasar libya to wani fage na alaƙar ƙasashen biyu shine fagen faɗa da ta'addanci a cikin shekaru goma na bayan nan faransa tana ɗaukar chadi a matsayin muhimmiyar ƙawa a fagen faɗa da ayyukan ta'addanci musamman ma dai a yankin sahel ta yi amfani da bagiran da ƙasar ta chadi take a kansa wanda shi ne tsakanin sudan libya da niger da kuma nigeria wannan yankin ya zama cibiyar take amfani da shi a ƙarƙashin farmakin nan take kira da burhan na fada da ta'addanci kuma wannan yankin ya zama cibiyar da ƙungiyar nan ta boko haram ta rika cin karanta babbaka muhimmancin ƙasar ta chadi ya ƙaru saboda ƙaruwar ƙin nuna amincewa da ci gaba da zaman sojojin faransa a cikin ƙasashen yankin sahel da kuma ficewarsu daga cikin ƙasashen mali da burkina faso sannan daga baya ma da jamhuriyar nijar sai ya kai cewa ƙasar chadi ita ce mai muhimmancin da ta rage a wannan waje ga ƙasar ta faransa ta kai ma ga cewa a cikin kwatan satumba na shekara ta 2024 ma'aikata harkokin wajen faransa ta fitar da bayani take cewa faransa ba za ta iya jurewa cadi daga ƙarƙashin ta ba a tsawon shekarun zaman sojojin na faransa a cikin wannan ƙasa an ƙulla alaƙa mai ƙarfi ta fuskar soja. To wani abu mai jan hankali shine sanarwa yanke hulɗar tsaro a tsakanin Chadi da Faransa ba shine abin mamaki na farko ba wanda ya zama labari a ƙasar chadi a baya an yi lokacin da shugaban ƙasar muhammad debi ya tafi ya kai ziyara zuwa ƙasar rasha inda ya gana da shugaban wannan ƙasa wato vladimir putin wanda an san shi da adawa da ƙasashen yamma musamman ma dai ƙasar faransa bayan amurka da ingila inda ya zamanto waɗannan ƙasashen suna faɗa da shi a ukraine abin da ya biyo baya shine ziyarar da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya kai zuwa injamina inda ya tattauna da mahukuntan wannan ƙasa a kan batun faɗa da ta'addanci da kuma baiwa chadi makamai domin ta yi faɗa da 'yan ta'adda wani matakin mai jan hankali da Debi ya ɗauka shine na dakatar da ayyukan sojojin amurka a cikin wannan ƙasa a sansanin da suke da shi na heji kosi wanda hakan wani mataki ne mai jan hankali da yake nuni da cewa tamkar debi yana raba hannun riga da ƙawayensa nema a daidai wannan lokacin da alaƙa faransa da chadi take bunƙasa a gwamnatance al'ummar ƙasar suna nuna ƙin amincewarsu da kuma yin fushinsu akan ci gaba da zaman sojojin faransawa a cikin ƙasarsu a bisa wannan dalili za a iya cewa janyewar sojojin na ƙasar faransa a yanzu faɗuwa ce ta zo daidai da zama wato daidai da buƙatun al'ummar ƙasar da sun sha fitowa kan titi suna nuna ƙin amincewa da hakan ta hanyar yin zanga-zanga da gangami hakanan ta dace da buƙatar mutanen yankin sahel da suka kifar da gwamnatocin ƙasashensu domin kawo ƙarshen tasirin faransa bayan harin da boko haram ta kai a shekara ta 2024 a ƙasar ta chadi wanda ya ci rayukan mutane 40 'yan adawa ƙarƙashin jagoransu muhammadu dodiye sun soki sojojin faransa saboda kansa wato sun kasa taimaka wa ƙasarsa wajen faɗa da ta'addanci don haka babu buƙatar ci gaba da zamansu a wannan ƙasa za a iya cewa ra'ayin 'yan ƙasa da suke nuna ƙin amincewa da zaman faransa da kuma 'yan adawar siyasa watakila ya yi tasiri wajen tunanin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a bisa wannan dalili za a iya cewa gwamnatin chadi ta to ƙarshen alaƙata da faransa saboda ta sake daidaita sahu da kuma dubin yadda alaƙar ta za ta kasance da wasu ƙasashe masana na cewa da kasar rasha ita ce za ta fi cin moriyar wannan yanke alaka da chad ta yi da kasar faransa domin dama ta shiga wasu kasashe na nahiyar ta afirka musamman ma dai a wannan yankin sahel domin taimaka musu a batun fada da ta'addanci da kuma cin moriyar korar kasashen turai da aka yi daga yankin To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda shirin namu yana da ƙwararren lokacin kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin nan muryoyin ku masu saurare kamar da muka riga muka labarta muku bayan da aka kore su da kasashen Mali Burkina Faso da kuma Niger a tsakanin shekarar 2022 zuwa 2023 sannan aka neme su fice daga Senegal da Chadi kasar Ivory ma na shirin rage dakarun Faransar a kasar da wannan shine Madu'in namu a yau a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan jagoranta malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A hakikanin gaskiya wannan mawuyi da kuka kawo a yau to mun ji daɗi kuma na muku murna da farin ciki kuma da godiya ɗari bisa ɗari. To a hakikanin gaskiya kurar ainihin sojojin ƙasashen waje a ƙasashen Nijar da sauran makwatanta abu ne lallai wanda ya dace kuma duk wata ƙasa ta Afirka matakin da ya kamata ta ɗauka kenan ya kasance an zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tunkara waɗannan azzaluman domin wallahi sun matallahi da tattalin arzikinmu da lafiyarmu da zaman lafiyarmu wallahi wa'annan kasashen su ne umar aba'isin duk wani tashin hankali a kasashenmu na afirka ko a ina inda dai kasa ta afirka wallahi su ne sila kuma su ne ke a kai to ya kamata a ce su shugabanninmu na afirka sun zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma sai sun fidda tsoro a tsakaninsu sun tabbatar da lallai babu tsoron wa'annan. amma in suka zama yan amshin shatan wa'annan ƙasashen wallahi ba za mu taɓa samun ci gaban arziki a ƙasashenmu ba kuma za mu taɓa samun zaman lafiya a ƙasashenmu ba abin da ya kamaci ainihin su shugabanninmu na afirka kenan muna fatan mu nan najeriya allah ya kawo da lokacin da za mu samu wanda zai tsare zai tsare mulki ya koran mana waɗannan azaliman barayi masu yi mana sata Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na murya Iran barkamu da haka. Dangance da wannan maudu'i da kun ka bada ni a rayina zan ce eh, lalle an kore su daga wannan kasashen. amma gaskiya eh, lamari na every cost ba ɗaya bane da lamari na abinda shahe wannan kasashe na is da kuma chadi da kuma senegal saboda abinda suka furta su magabatan every cost abinda sun ka furta cewa sake tsari ne za su a'a ba wai kuras za su ba sake tsari ne za su yi na sojan horon shi da kenan kenan ya kamata mutane su gane sarai da cewa sake tsari da korarsu ko su daga Ivory Coast ba ɗaya bane da kalmomin ba ɗaya bane ba ina abin da muke fata abin da za a duba a wannan cewa kawai wani wasan yara ne wasan yara ne na watara da yake so zuwa ga kasashen IIS abinda muke da fata Allah da ya ƙara tun asirin su Allah ya dora mu bisa kansu duka azzalumai da na Yahudawa da wanda suke tare da su ma mutanen mu bakake Allah ya tuna asirin su mai magana Ali Bankula sakatare na babban kungiya ta masu kira da saurare ta ƙasar Niger rashin chamará de Sashen Hausa gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana samun na suke ɗan limanci birnin Arjihun. To, Asan Barka, wannan abun kusan hanyar zini ne yake tatsuniya ce. Ai ba ta sojojin ƙasa horon shi ba ko na Amerika ko na Rasha daga cikin ƙasar Afirka ke zama lahiyar mu. A'a, mu hidda kanunmu daga saba ma Allah mu al'umma ƙasashen. To, in muka yi haka, kenan sai taimakon Allah ya shigo cikin hitar sojojin Amerika da horon shi cikin ƙasashen mu sai zama mai amfani zuwa ga al'ummar mu. kuma in ya zama na wurin sun eh, zozozin horonsa sun yi tara cikin kasashen mu kuma mu ba mu tara daga cikin saba Allah ba har yau aiko ce ba kenan matan da muke dai yan uwa gaba daya na kasashen nan da muke ta kokowa da horon shi da horon to muke kokowa da zanuban mu na tsakanin mu da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duban gaisuwa da hawatan alheri hasan a gaishe ka daga farko dai kuna tare da Umaru Musa daga Nyame eh lalle kola sojin Amerika da Faransa ba shine mu mai da al'amarin wajen Allah mu mai da al'amarin wajen Allah idan muka koma ga Allah muka hidda komi daga cikin rayuwarmu mu hidda wani bambamci dan uwa ba ya san dan uwa komi baka fatan komi sai ka ga dan ka yayi kumya mu kiyaye saba ma Allah mu bi dokokin da Allah ce a yi to wallahi idan muka yi waɗanga insha Allah insha Allah za mu gama da duniya lahiya amma wallahi idan muna saba ma Allah to Allah zai sabko mana da bala'in da bamu taba sanin irin shi ba ma amma wallahi idan muka tsaya kai da fata mun kai tsaye wuri guda muka kiyaye mayya-mayyan zunubai shi da adam tara na bai cika goma ba amma dai mu kiyaye mayya-mayyan zunubai wallahi idan muka kiyaye shi komi namu yana taya cikin ruwan sanyi kuna tare da umaru musa daga nyame a huta lahiya Tokar da ya ah, shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka sha mace. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai albarka na sashen hausa na boh radio iran mai magana aminu ne daga nan maradi jamhuriyar nijar to lallai dai mu wannan ficewa ta sojojin nan na kasashen turawa ba ma faransa ta kadai ba mu dai alheri ne a gare mu mu dai yanzu duniya ta gani nijar ga yanan da izinin Allah in Allah yarda muna fatan ubangiji Allah ya ƙara nisan mu da su daga dukkan wasu wanda ba alheri bane kasancewa tarayyar mu da su da Mali da Burkina Faso ina fatan kuma a ce Senegal kinnan da wannan Cote d'Ivoire kinnan su ma su kore su su fice musu da ƙasa tun da zaman su ba wani alheri bane suna a cikin ƙasa da na'urorin su da komi amma a banza sai a zo ana ta kawo hari tun da dama ya ƙarya ce suke suna cewa zawa ne suke suna wani taya sojoji ko kuma suna kare kasa suna kare muradinsu ne dai suna sata kawai yawancin su ma duk ba sojoji ba ne injiniyoyi ne kawai na sanayya abubuwa to ubangiji Allah ya kara nisan tasu da kasashen Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara gusa Local Government Magami a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan maudu'i da kuka aza mana na korar sojojin faransa daga ƙasar mali da burkina faso da nijar wannan tsari ya yi daidai muna kira kuma da sauran kasashenmu na afirka tun daga matakin najeriya da sauran su kamaru ya kamata su masu ɗauki wannan mataki su gane cewa ƙasar faransa fa ba ƙasa ba ce da addinin musulunci sannan kuma abinda suke kira gare shi ba suna kira bane akan addinin musulunci idan kuka duba a yanzu irin yanayin da muka tsinci kanmu na ruɗani a tsakanin ƙasarmu ta najeriya da sauran ƙasashenmu na afirka wallahi ƙasar faransa ita ce ummul haba'isa duk wani ƙungiya ta ta'addanci da take horarwa a ƙasashenmu na afirka faransa ce sunana nasiru malam sula malam fal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar sannan wani bangare guda kuma limamin mata ne to ai nake ganin ba wani abin mamaki ba ne muryar musulunci ta iran cote d'ivoire da za ta rage dakarun soji na faransa daga cikinta da rage yawansu ina tunanin bai min da mamaki ba kuma bai taba zuwa da mamaki kuma kaɗan lokaci kaɗan ya ma kusan ya insha Allah dukkan su ma korarsu za ta yi ba ma yawancin ta ba tunda haka ji an ce wai bayan eh, da eh, kasashe da dama kamar su Mali Burkina Faso nijar. da sauran makamanta haka sun kore su to wata rana ka kaba su duka za a fidda su duk kasar da ta zamanto munafaka kamar ka ɗauka su faransa in wata kasa ce wallahi karshen rayuwar ta kuka kuma ita faransa ta tsima lokaci sai ta zamanto ita kaɗai babu wani wanda ke tare ta tukwar daga baya ta zo ta yi regretan irin lamarka wannan a yanzu dan lokaci kaɗan nan ne muryar musulunci ta iran ki sa ido ki gani wata rana ko da rai ko babar rai na ni dai limamin mata sai kin sa maudu'in cewar gashi faransa rayuwarta babu ita ta murje kamar irin na kuda ne ka je wajen mai nama ka kakkaɓe shi garin bugewa kawai ka ya mutu ma duka rumus ya kare wannan babu abin mamaki Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Rashi Umar daga unguwar Sabon Gari da makaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tafi albarkacin bakin ya dangane da wannan maudu'i na wakarana. To gaskiya kamar yadda muka gani ya faru a Mali da Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar. Haka kuma yake shirin faruwa a sauran wasu kasashe wanda faransa ta raina to gaskiya wannan abin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda daman tura wannan ba san zaman su muke a kasashenmu na afirka ba kuma yanzu kamar burkina faso da mali da niger suka bude wata kofa ta korar tura wannan kuma gashi sauran kasashen afirka suna koyi da su mun ji daɗin hakan ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji allah kawo zaman lahiya da sabon arziki a ƙasar mu ta afirka da ma duniya gabaki ɗaya na gode ku tashi lafiya. Assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriya musulunci ta iran sunana usman maidala gosheri a jihar da magaran cikin jamhuriyar ta nijar hakika na gaskiya faransa ta gama ganin eh, zananta ya makunci cikin kasuwa duba da kasashen da take wa kallon makaskanta kuma kallon kasashen eh, da ba su da wayewa da za su iya koron mutum guda na faransa malatana eh, bataliya ta ko kuma dakarun sojojin ta da kasarsa wato suke ga kasashen afirka kan magiya waye zaman faransa ga kasashen su babban illa ce ga ɓangaren tsaro da ma tattalin arziki wanda hakan sun daɗe suna zalunta waɗannan ƙasashen namu baya-baya a wasu kasashe suka ga a eh, waɗannan kasashen da suka kori ƙasar faransa musamman mali burkina faso da ma ƙasar ta nijar eh, suna ga ci gaban da suka samu ta harkar tsaro wanda dama can kasashen eh, mu sun yi juriya ne sun yi haƙuri duba da wa'insu mutanen da suka yi karyan kafa suka kama da waɗannan turawa suke wa arzikin kasashenmu da wayan cewar za su kama da gudunmuwar tsaro a kasashenmu wanda hakan an sani zalunci ne karara kawai dan dai karfan kafa ne baka da dama da za ka iya bujiro da magana ka kore su ko kuma su tuma da kasa su tuma da wani manahucin to haka muke cewa dai kan mage wa yanzu ko ya waye faransa kisan inda dare ya miki ga kasashenmu na afirka ba nijar ba mali ba ba chadi ba ba ma senegal ba duk wata ƙasa da ma wanda ingila ta rena da sauran kasashen da suke ganin eh, faransa tana da gindin zama a gurin kwa yanzu faransa ta eh, kashin ta ya bushe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryoyin masu sauraron radiyon kasa ran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne to ficewar eh, sojojin faransa daga kasashen mu kamar mali burkina E, niger mu ce chad ce senegal duk bai ce muna da mamaki amma ficewar sojojin faransa daga abricos ni shine yake ban mamaki duba da cewar shugaban kasar abricos alasan watara kusan karan farautar kasar faransa ne kuma a ce an waye gari wai shi ma ya ayyana da cewa sojojin kasar faransa za su fice daga kasar kai an jima ana ruwa kasa na shan yawa kuma ina jan hankalin Eh, ma'aikatanmu na Nijar musamman ma wanga kungiya ta yes domin wanga shigo-shigo ne ake nema a kasashenmu to ya kamata a ce wanga kungiyoyi na yes kusa ya ku yi karatun ta nutsu duba da cewar wanga mutumin ayyana da yi da cewar sojojin faransa za su fice daga ƙasarsa akwai alamun ƙamshin gaskiya kwa Eh, a duba da ya sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio jamhuriya ta addinin musulunci ta heran bo mai magana mahmudu isufu dan asalin nijar dan jihar maradi kuma mazamin italiya ina gaida hassan barka da kai da abuka aiki ka baki ɗaya alkhairar allah ya kai muku dangance da fecewar sojojin faransa a yankin afirka musamman chadi da senegal da cote d'ivoire za a rage su duka zance ne wanda ake ma ake ce ma labarin kamazon kurege su tubu hutu ne sai duka wannan bayanan da suke yi su kasashen da za su hidda sojojin faransa cikin kasashen su shi kuma shugaban kasan faransa ya hito kuma ya tona asiri ya faɗa asalin gaskiya kenan zance ne wanda ba shi bane ba sai dai ubangiji allah kare mu da shirin su ubangiji allah kare mu da mummunan aniyas muna fatan kuma shugabannin mu saura na afirka san kishin kansu su yi kishin al'ummarsu da talakansu da albarkacin da allah ya arzikinsu da su cikin ƙasa su umfana da kansu da kansu kuma allah ya kara kari shugabannin is to masu sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu don kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa